Bismillahir Rahmanir Rahim. ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnatihi ila yawmid Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yau 18 ga watan a ah, muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da ashirin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu karahiyyar sahab fil suka بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب كراهية السقف في السوق باب كرهنة تنين خيالية أكاسوا حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليش حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما yace na عبد الله بن عمرو بن العاص الله as Allah قلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة سينتشي مسا كبان لاباري game da siffofin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura yaya siffar shi yake qala ajal sai ce na'am zan baka zan baka labari wallahi innahu la mawsufun fi at-taurat bi ba'di sifatihi fi al yace lallai manzo sallallahu wato abin siffantawa ne a cikin attaura da sashen siffan shi a cikin alkur'ani an gane wani ku? kenan irin yadda yake a cikin alkur'ani kusan wato irin siffan shi na attaura kusan zama daidai na'am يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا يا kai wannan annabi inna arsalnaka shahidan lalle mun aiko ka zaman to sheda wa mubashira ka zama mai albishir wa nazira mai gargadi wa irzan lil ummiyin sannan ga ƙari wanda yake ciki wanda yake cikin attaura wa irzan lil ummiyin kuma ka to kariya ka to tsari ga ga ummiyai anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma kai manzo na ne sammaituka al-mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil mai dogaro ga Allah an gane ko daga sunan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai al-mutawakkil bayan muhammad ko yana da sunaye masu yawa ko akwai muhammad akwai bi akwai muhammad akwai ahmad akwai mustafa ga sunaye nan ina da sunaye nan daban-daban an gane na'am al-amin ai sifa ne da ma wannan nashi saboda haka kai bawa na ne kai manzona ne na kira ka da suna almutawakkil mai dogaro ga Allah laysa bi fawzin wala ghaliz shi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba mai yawan fushi bane ba mai kaushin dabi'a bane shi wala takhabin fil aswaq kuma ba mai hayaniya bane a kasuwa wannan shine mahallin shahi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba shi daga cikin masu hayaniya a kasuwa za ga mutane saboda neman duniya a yi ta zage-zage a kasuwa ko kuma a yi ta ƙarya mutum ya rantse ya rantse da allah da ya halice shi ya siyi wannan abin dubu ɗaya ne amma saboda kai ma ya rage to irin wannan za ga ana ta wannan hayaniya maganganun da ba su da amfani za ga ana yi a kasuwa to manzo sallallahu alaihi wasallam baya hayaniya a kasuwa yana gudanar da kasuwanci daidai da shari'a ne wala yadfa'u bis-sayyi'ati wala yadfa'u bis sayyi'a sannan baya tunkude mummuna da mummuna in an masa laifi baya tunkude mummuna da mummuna walakin ya'fu wa yaghfir sai dai yana yin afuwa kuma ya gafarta wa mutane in suka masa laifi walan yaqbidahu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja Allah ba zai taba daukar ransa ba Allah ba zai taɓa karɓar ransa ba har sai ya miƙar da ainihin addini wanda yake karkatacce kenan manzon Allah ba zai bar duniya ba har sai musulunci ya cika bi an yaqulu la ilaha illallah. shine mutane su ce la ilaha illallah, su daina bautan gunki su daina miyagun al'adu wa yaftahu biha a'yunan umya sannan kuma zai bude da ita zai bude idanuwa wanda suke makafi shin nan ana nufin makafi ne bi ma'anar kalima ko ana nufin wanda suka kauce hanya mutanen da suka makance daga gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam zai nuna musu hanya ya bude musu ido su gane gaskiya wa adanan summa kuma Allah zai bude kulluwa wanda suke wato kurami wato ai eh, kulluwa wanda suke kurami wa quluban gulfa an gane wato kulluwan da ba sa jin gaskiya manzo sallallahu alaihi wasallam idan yazo Ya yi wa'azi zai buɗe wa'annan zukata zai buɗe wa'annan kunnuwa don sauraron gaskiya sannan kuma da zukata wanda suke cikin loba an gane ku. bi na zuciya wanda suke rufe wanda gaskiya baya shiga cikinsu. idan manzo sallar sanin yanzu zo, zai buɗe wa'annan zukata domin gaskiya ya shiga ciki تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن وقال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن السلام قلف معنى قلف شيء في غلاف wato an ce kul shine kullu shay'in fi gilaf kowane irin abu da yake cikin lullubi duk abin da yake cikin wani kwasfa sai a ce mai kul saifun kama a ce saifun takobi wanda yake cikin kwasfa wa qausun galfa da kuma kibiya wanda yake cikin wato wannan qaus a kwaribo, wanda yake cikin kwasfa shi ma wa rajulin aglaf da kuma mutum mai loba wanda ba shi da kaciya sai a ce mai aglaf idan ya zamanto ba shi da kaciya sai a ce mai rajulun aglaf mutum mara kaciya an gane wato ma'ana mai roba kenan na'am babul kaili alil ba'i wal mu'ti babun aunawa ga mai siyarwa da mai bayarwa mai siyarwa da mai bayarwa idan mutum zai siyar da abu ga wani ya kamata ya auna a san mudu nawa aka siyar sannan mai bayarwa shi ma idan mutum zai ba da kyauta ya kamata ya auna ya ga mudu nawa ya bayar an gane duk da wannan ba dole bane ba dole bane in mutum zai bada kyauta a ce sai ya auna amma yana da kyau na bada kyautan mudu goma na bada kyautan mudu biyar misali ya zama to dai mutum ya san me ya bayar misali na'am bi qawli llahi ta'ala saboda maganan Allah ta'ala wa idza kaluhum aw wadanuhum yukhsirun wato idan suna auna musu da ainihin mudu ko kuma suna auna musu da ne sai su ringa tauye mudu an gane ko nan ana maganan miyagun mutane miyagun yan kasuwa su ne Allah yake ba mu labari a cikin alkur'ani wailul lil mutaffifin azaba ya tabbata ga masu tauye mudu allazina idza talu ala nas yastawfun su ne wanda idan suna neman awo wajen mutane in suna neman mutane su auna musu sai su ringa neman a cika musu mudu in har ana auna musu su suna tsayawa su tabbatar cewa an cika musu mudu amma wa'i za ka lohun idan su suke auna wa mutane ba in suna aunawa da mudu au waza lohun ko suna aunawa da su yuksirun sai su ringa tauyewa shi ne Allah ya cewa ala ya zunnu ula'ika maba mab'usun shin nan ba sa tunanin cewa lalle za a tayar da su li yawmin azim ga wani yini mai girma yawma yaqumun nasu li rabbil alamin ranan da mutane za su tsayu ga ubangijin talikai kaga anan wajen ana nuna mana dai wato Allah ta'ala ya aibanta wasu mutane wanda idan suna kasuwanci suna siyar da hatsi ko suna siyar da wani abu wanda yake bukatar awo su din nan sai su ringa tauyewa mutane mutu amma su ba sa yadda a toye musu mudu ku fahimci wannan aiki kenan mutumin da yake mugu baya son a masa mugunta na'am ya'ani kalu lahum wa wazanu lahum eh wa idza kaluhum dinnan ma'ana kaluhum ay kalu lahum aw wazanuhum ay wazanu lahum an gade ku na'am ka qawlihi yasma'unakum kamar inda Allah ke cewa hal yasma'unakum wato suna jin ku shin suna jin ku in ku na'am yasma'una lakum suna ji gare ku gare ku wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce iftalu hatta tastawfu na'am wato ku nemi awo har sai kun cika haƙƙin ku ku nemi a auna muku har ku cika haƙƙin ku ويذكر عن عثمان رضي الله تعالى عنه ان انا هم daga Uthman Allah ya kara masa yadda cewa lalle manzo sallallahu alaihi wasallam qala la ya ce wa Uthman idza dita fakil in zaka siyar da kaya in zaka siyar da abu ka auna wa idza ta'ata faktal idan kuma kana nema ka siya wajen wasu ka nemi a auna maka ku fahimci wannan ta kowane bangare ba cuta ba cutarwa kenan ko bai wani ayi in za ka wa mutane ka auna ka tabbatar ka yi adalci ba zalunci sannan idan kana so ka siya ka nemi a auna ma ba cuta ba cutarwa shi ma misali na'am حدثنا abdullahi ibn yusuf يوسف أخبرنا النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yastawfiya duk wanda ya sayi abinci kada ya kuskure ya da shi har sai ya auna ya tabbatar ya cika ma'auni kun bai wannan to karkashin wannan hadisi kenan idan ka sayi abu wanda yake aunan ne misali a ce yanzu ka tsaye abu sai ainihin mai siyarwa ya auna maka ya ce wannan abu mudu goma ne ko mudu ishirin misali to kai ma in za ka siyar ma wani ana buƙatar kai ma ka yi awo irin naka kuma inda kada ka ce ka dogara da awon da aka yi ma da zai iya yiwa awon da aka yi ma da an cuce ka ne to idan ya zama to wancan ya cuce ka kai kuma kaka cuci wani so laka ba cuta ba cutarwa idan an auna ma to kai ma wajibi ne in za ka zo siyarwa ka auna ka tabbatar ya cika kafin ka siyarwa mutane an fahimci wannan ko wani zai ce kila akwai wahala to wannan shine gayan adalci inda kana so kai adalci don wani zai iya siyan abu wato a yi masa wayo ba auna masa daidai ba shi ma sai ya zo ya sayar ma wani a haka kaga an cuce shi ma cuci wani idan shi ya yi Allah ya isa shi ma wancan zai masa Allah ya isa bai yafe ba Allah shi kiyaye حدثنا عبدان أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال عن كربو daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace wusiya Abdullahi kuna kuna Amr Iza bin Haram wa alayhi dayn wato Abdullahi bin Amr bin Haram ya rasu alhali akwai bashi akan sa sahabi ya rasu ana bin shi bashi hmm? kenan dama a musulunci yana halatta musulmi ya rika cin bashi yana halatta ko cin bashi na kaso ne in ka ce cin bashi na kaso ne biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya rasu ana bin shi bashi ko bai tona ai abin da yake na kaso a cikin bashi shine mutum ya karbi bashi ba da niyyar ya biya ba amma idan mutum ya karba da niyyar ya biya sai Allah ta'ala bai bashi ikon biya ba hayyar su ba shi da laifi haka Allah an gano wani ko sai ya zama to kafin a raba gado sai a biya daga cikin wannan dukiya din a biya mutane hakkin su kun gane yayi ga wani babban sahabi ya rasu ana bin shi bashi فاستعنت sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala qurama'i to ni din nan inji Jabir dan Abdullahi ko sai na nemi taimakon manzo sallallahu alaihi wa sallam. ga masu bin shi bashi cewa ya rasulullah wane da wane da wane suna bin ainihin abdullahi bin amr bin haram bashi ya rasulullah ina neman taimakonka dan a biya masa bashin an yadahu min daini cewa da Allah annabi ya sa baki su dan rage wani abu daga cikin bashin sa fa talaba an sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilayhi sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya nema daga mutane cewa da Allah su taimaka su dan sa baki domin a rage mai bashi falam ya fa'ali sai suka ce ba su yarda ba sun yi laifi ko idan ya zama to an gaya wa malam cewa da Allah a karbaka lau dan Allah ka sa baki ka dan roƙon mana cewa ana bin wani bashi zai sa wato kudin na da yawa da Allah malam ka dan sa baki da Allah dan a dan rage sai malam ya sa baki sai su suka yi da su rage ko a nan wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya nemi a rage amma ka ce falam ya faru ba su aikata ba Ka ce su gaskiya su suna son kudin su ne ga baki daya ba za su rage ba a nan sun yi laifi amma kuma yaya wani ya ce sun yi laifi kasan irin halin da ake ciki a najeriya yanzu wani yana cikin bukata sosai ya ba da bashi ga mutum bashi kuma mai yawa ba ila ce dubu ɗari dubu ɗari biyu misali to wai da zarar mutum ya rasu in aka zo aka same ka wane kana bin shi bashi ko eh to yaya kana son kuɗinka in ka ce eh to baka da mutunci wani in ba rashin mutunci ba mutum ya riga ya kwanta dama ya rasu amma kuma wai an ce wai a biya shi ya ce a kawo kuɗin to ba fa rashin mutunci ba ne jama'a idan mutum ya ci bashi an gane sai ya rasu in ka ga ya yafe masa a garin daman ka ne in baka yafe ba ba ka da laifi ga Allah an gane amma al'adar mutanen Najeriya wani saboda idan jama'a masu sai ce to ai ba komai na yafe a gefe ce Allah ya isa ƙwarai da gaske saboda shi zai ce mutuwan ma shi aka yi wa mutuwan dubu ɗari biyu gaba ɗaya ya rasu bai biya shi ba amma kuma yanzu ba dama ya ce a biya shi kuɗin shi kuma ji wannan ko to amma ya kamata ya zama to mun karantu mu san cewa idan mutum ya nemi haƙƙinsa ba bale bi ba ne wannan shine karatun da ya kamata mu yi wannan mummunan al'ada ne ya zama to an tawaye maka haƙƙinka to idan haka ne kuwa to su masu cin gado su ma su cin gado mana saboda rasuwan shi eh Allah da ya ce idan an rasu a ci gado shine Allah da ya ce kuma a biya bashi ga wanda ya rasu ina ba gane wannan to wannan ne, kaga wato annabi ya nema annabi ya roki arziki sun yarda na'am fa qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam to sai sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mun idza fasannif tamraka asnafan ka tafi ka kasa ainihin dabinanka kashi kashi dabinan kala dabino kala kala ne ko to kowane dabino kuwa ne shi gefe guda kowane irin nau'in dabino <clears throat> al'ajuwa alahida dabinon da ake kira ajuwa kuwa ne shi gefe guda shine dabino mai irin original dabino din nan kuwa ne shi gefe guda wa asqa zaidin alahida wa asqabna zaidin alahida shi kuma dabino da ake kira asqabna zaidin shi ma wannan nau'in dabino ne shi ma kuwa ne shi gefe guda sun <clears throat> ma'arsil ilai sannan idan kun gama wannan aiki ku aiko zuwa gare ni inji manzo sallallahu alaihi wa sallam fa fa'altu thumma arsaltu ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na aikata fa fa'altu sai na aikata na ware kowanne dabino gefe guda da na aikata sai na aika zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah mun gama yin abin da ka sanya mu na'am faja'a fajalasa ala a'la sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya zo sai ya zauna a saman dabinan sai ya hau irin irin talatin nan dabino ya yi tudu din nan sai annabi ya hau saman dabina saman ainihin dabina ya zauna aw fi wasfi ko ya zauna a cikin tsakiya a tsakiyar dabina thumma qala sannan sai ce kil lil qawm sai annabi ya ce ka auna wa mutanen Fakil tuhun. sai na auna musu ai fakiltu lahum kenan sai na auna musu hatta awfaituhum alladhi lahum har na cika musu haƙƙin da ke kansu kowane mutum duwaye na wanda ake bi bashin nan annabi ya ce annabi da ya zauna kan dabino ya ce auna musu aka ɗiba aka auna har ya zama to an cika ba kowa haƙƙinsa kuma dabino nan bai ragu ba sallallahu alaihi wa sallam wa baqiya tamri ka annahu lam yanqus min shay sai dabino na ya ragu yanda ka san babu abin da ya tauye daga gare shi kun gane wannan yana daga cikin mu'jiza na manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan ai wannan hawan da yayi wato ya sanya ma dabinan albarka ne sai zaman to dabinan ana taɗi ba sai ƙaruwa yake ana ta ɗiba sai ƙaruwa yake har sai da ya biya bashi gaba kiɗa. ɗaya duk wayannan mutanen da suka ce ba su yafe ba sai da aka biya su duka وقال فراس عن الشعبي حدثني جابر عن النبي صلى wa sallam. وآله وسلم وما زال يكيل لهم حتى Wato وجابر ya ba mu labari daga manzo sallallahu alaihi wa sallam. cewa bai gushe ba yana auna musu har sai da ya gama biyan kowa kun gane yayi yana ta aunawa yana ta aunawa sai da ya gama biyan kowa tukuna daga cikin su wa qala hisham an wahabi an jabir qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qala hisham an wahab an jabir annabi ya ce juzza lahu fa aufi lahu ka yanko masa dabino ka cika masa haƙƙinsa in gane yayi ka yanko masa dabino ka cika masa haƙƙi a dai mahallin shayi shi ne ana magana a kan auna aunawa ko a auna da mudu ko da skeli kuma idan za a auna a cika mudu din kada a tauye ne kun bai jona ko Allah shi taimake mu babu ma yustahabu min al babu abinda ake so na ainihin mudu حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقداد بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال an karɓo daga mikidan bin ma'adi kariba radiyallahu anhu daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kilu ta'amakum yubarak lahu ku ringa auna abincinku sai a sanya muku albarka a cikinsa wato duk abincin da mutum zai ci ya ringa aunawa an gane in za ka yi girki ka rika dubawa wato kwano nawa ne muke dafawa a gida ka auna ka gari tukuna to wannan aunawan Allah na sanya albarka a gare shi kada kawai a ringa ɗiban abinci kawai ba kai kawai a ringa zubawa ana dafawa an gane ku kenan a cikin awo akwai wani sirri Allah kada ya san sirrin dan annabi ya ce ku auna abincinku za a sanya muku albarka nan ya shafi yan kasuwa su ringa aunawa hakanan mutanen da suke cin abinci a gida masu cin abinci a gida su ringa aunawa kowa ya san me ake ci gwangwani nawa muke ci na shinkafa gwangwani nawa muke ci na wake kullum a gidanmu misali an gane ku in ana yin haka za a sanya muku albarka a cikin abubuwan idan muka duba mu 'yan najeriya kusan mu ba mu saba da awo ba sai daga baya muke dan koyan awo in ka duba nama kawai sai dai mutum ya bada kuɗi kawai ɗanyen kan mai ko sai ka dan ba da ɗari biyu kawai sai a dan zartar ma wannan nama kawai sai ga wani na wani ya fi na wani yawa a ce ina ka samu nama mai araha to kawai ana kintakawa ne shi mai siyar da naman tun da ba wai an auna a sikeli ba ne kawai yana amfani da kwakwalwanci ne kawai ya abin nan kun gane wani ko kaga masu siyar da nama da masu siyar da irin apple din nan duk irin wayannan gaba ɗaya kasashen turawa da kasashen larabawa duk gaba ɗaya za ka sai apple aunawa ake an gane ko sai a auna ma kilo a ce kilo ɗaya kaza ɗari biyu misali ta ce kilo ɗaya ɗari biyu ko kilo biyu kaza amma mu gaskiya mafi yawan abubuwan ba auna muke ba Abin da muke aunawa sai hatsi kawai Allah shi kiyaye na'am babu barakati sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa muddi babun albarkan sa'in annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma mudin sa fihi aisha radiyallahu ta'ala anha an nabi sallallahu alaihi wa alihi a cikin ruwayan akwai aisha radiyallahu anha daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam حدثنا موسى حدثنا وحيد حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري نعم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كربو دقى عبد الله بن زيد دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم حرم مكة للي النبي إبراهيم وتشي حرم مكة بمعنى شي ميد مكة يزم حرمي ودعا لها كما يأي الدعاء متى مكة شوى الله يمز البركة wa haramtul madinata kama harrama ibrahimu makka ni ma na mayar da madina ya zama harami kamar yadda ibrahim alaihi salam ya mayar da makka ya zama harami wa da'awtu laha fi muddiha wa sa'iha nayi mata addu'a nayi wa madina addu'a a cikin mudinta da kuma sa'inta misla ma da'a ibrahim alaihi salatu wassalam li makka misalin irin addu'an da annabi ibrahim yayi ga makka haka nayi ga madina shi za ake cewa da maka da madina gaba ɗayan su haramai ne dukansu ɗaya annabi ibrahim ya masa addu'a ɗaya kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba yayi addu'a A عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للي منذ صلى الله عليه وسلم يا شيء اللهم بارك لهم في مكيالهم يا الله كسنيا مس البركة أشكم مودنسو وبارك لهم في صاعهم ومدهم كسنيا مس البركة كساجنسو دكما مودنسو يعني أهل المدينة بمعنى متانا مدينة dan abinci kaɗan sai ya albarka sai ga ɗan abinci kaɗan da gwangwani ɗaya idan mutum ya ci a madina in ya zo najeriya kila gwangwani uku zai ci ya koshi ina ba ta gane saboda albarkan abinci saboda wato addu'an da manzan Allah ya wa mutanen madina din sai ga suna da karancin kashe kuɗi fiye da yadda mu muke yi an gane ku to a nan wajen yanzu da makka da madina wanda ya fi daraja kenan eh makka annabi ibrahim ne ya mata addu'a madina kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya mata addu'a wanne bi eh malamai sun yi gwajin fahimta sosai kan wannan matsala ɗin shi makka da madina wanda ya fi daraja an gane ko har ma wasu na ganin cewa yin sallah a masallacin madina ya fi lada akan yin sallah a masallacin makka amma dai abin da ya fi tabbata ya fi inganci shi ne yin sallah a masallacin makka ya fi lada akan masallacin madina an gane wani aha babu ma yuzkaru fi yi ta'ami wal babu abinda da ake ambato game da wato cinikin abinci da kuma koya abinci hukura shi ne koya abinci an gane ku a koya abincin da talakawa suke bukata kamar gero kamar masara kamar shinkafa misali a koya shi wato talakawa suna bukata a koyi ya ta wahala har ya yi tsada daga bayan sai a fito da shi wannan shi ne itikari a mahanga na shari'a an gane ku amma itikari a mahanga na luga kawai koyi abinci sawa'un mutane na bukatan abincin ko ba sa bukatan abincin kaga akwai abincin da in an boye shi ma bai da wani tasiri sosai ko kamar yanzu a ce wai a boye kwai a ita boyewa mana a boye kwai misali kamar a tudun wada a ce a ɓoye nama dan tudun wada sai yayi wata ɗaya bai ci nama ban yi gada ba haka ne ko ya gada ma zai girki kifi guda ɗaya kawai zai wurga a ciki kawai ya dan narke abinci ya dan abinci ya dan zaki kawai manage ashe dan an boye ma dan tudun wada nama wahala kawai ake hmm abin da ya shafi nama abin da ya shafi kwai a boye shi abin da ya shafi mai kuma za mu ce hmm? amma idan an boye mai shinkafa ba eh in an boye man shanu shi ba duk ba abin da ya damu na jin wala hmm? kamar apple irin su apple din nan a ce an boye su to wani ma bai ba su abin da kira ina bumbuma ashe don an boye wannan bai da tasiri amma abin da talaka ke bukata wanda ɓoye shi zai sanya ya galabaita shi ne intika gano wani ko kamar shinkafa yanzu wanda yake tsada sai a ce manoma suna noma suna ɓoyewa ba sa fito da shi sai shinkafa ya ƙara hawa sama to duk wanda ya aikata wannan yana cikin tsinuwan Allah ya yi itikari an gane ko malamai sun yi magana cewa babu laifi idan mutum ya siyo daga waje ne sai ya ɓoye kamar misali mutum ya je sayo shinkafa daga can wasu kasashe na waje sai ya ɓoye kawai ya ɓoye bai fito da shi ba ba wai wanda aka noma a cikin garin ba misali na'am حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال عن كربو دغ سالم دغ بابن Allah ya ƙara musu ya ya ce ra'aytul ladina yashtaruna ta'ama mujazafatan yugrabuna ala ali rasulillahi sallallahu alaihi wa Ali wa sallam naga wayannan da suke siyan abinci wato tili in ce mujazafa suna siyan abinci tili wanda ba auna ba misali misali mutum ya siye ya siye ainihin wato shinkafa wanda ba auna ba kawai nawa za a siyan mun da wannan sai a ce kawo kaza sai ya bayar to duk dai wani abinci wanda ba auna ba kawai mutum ya siya an gane ko to yace na ga wayannan da suke siyan abinci wanda yake tili ana dukan su a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yabiquhu hatta yuhu ila rihali wato ana dukan su cewa kada su siyar da shi an ya yabiquhu ai Allah ya yabiquhu ai kada su siyar da shi hatta yuhu ila rihalihim har sai sun tattaro shi zuwa ina zuwa shagunan su ko zuwa gidajensu an gane idan ka sayi abu a nan wajen yanzu nan take an hana ka siyar da shi kuma a wajen idan ka siya a wajen ka rabu da wajen tukuna ka koma shagonka a bi ka can a siya ina fata gane to amma a zamanin manzo idan mutum ya sayi abu a waje kuma zai siyar a wajen to akan mai bulala ina fata gane to yanzu duk irin wayannan dokoki yanzu babu su kasuwanci kawai yanzu ana shiga ne da ka kawai yanzu kasuwanci kawai in mutum na da jalli shikenan da zalan da zalan mutum na da kuɗi kawai shikenan ya zama dan kasuwa ko da bai san dokokin kasuwanci ba amma inda zamanin sahabbai ne kafin mutum ya yi kasuwanci wallahi sai ya koya in ba ka bai sha bulala to aka ana yi musu duka zamanin manzo Allah kada su siyar da shi sai sun tattaro shi zuwa shagonsu na'am kuskure ne ya ka matsa ga kuma can shagunsa duk muka tsaya nan tafiyar? da ah. kuskure ne kila ba a karanci wannan ka'idar ba ne yanzu ka fiye a nan wajen sai ka dan matsa can wajen ka matsa can ya zama wajen ka daban wajen da ka biya daban yi to ai ana yi samu a nan biyu samu ga shagon wani ga shagon wani ga shagon wani a wai na kawo ka misali ne ka san cewa dai da zarar mutum yana nan nan nan yake nan dai kamar shagon shi to in ya siya a nan wajen in ka siya ba wajen a nan wajen sai ka daga daga nan ka koma wani waje daban sai a sai ka can a siya wajen ka ba wai ka siya a nan kuma ka tsaya nan ka siyar ba amma mala ya fahimci abin da ke nufi yauwa shi ne eh. kamar a nan wajen da ma eh ka tsaya a wurin da aka yi kasuwanci na kasiyar kasiya ka yi laifi kuskure ne na fahimta to ai wancan sto ne can amma asalin shagon ba nan kake ba shi ne har yanzu da kayan yana nan dai an bayan ku? an bayan maganin ku? to wannan shi ne wato kunga zamanin manzan Allah kulala ake yi to mutum da yanzu babu da mai mana kulala ya kamata mu makan mu fada ko sai mu kiyaye mu ji tsoron Allah na'am حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وحيب عن ابن داوود عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كربو daga dan Abbas Allah ya kara musu yarda Allah Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam naha an yabi'a ar-rajul Lallai manzo sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya siyar da abinci hatta yastawfiya har sai ya cika shi sai ya auna shi ya cika shi kuna qultu li ibn Abbas kayfa zalik sai na ce wa ibn abbas ya za a yi a ce mutum kare ya sai da abinci sai ya cika shi qal zaka darahim bi darahim wato wannan irin wannan cinikin da ake yi wato ma'ana mutum ya siyar da abu bai karba ba an gane ko bai karba ya cika ba to kaman dirhami da dirhami ne wa ta'amu murja'u alhali kuma abinci an jinkirtar da shi dirhami da dirhami abinci an jinkirtar da shi me yake nufi a nan wajen wato abin da yake nufi a nan wajen annabi ya hana mutum ya siya abinci mutum ya sayar da abinci sai ya sai ya karba abincin a hannunsa ya auna ya gani tukuna misali ku fahimci wannan ko to idan mutum misali na sayi na na abinci wanda ake aunawa da mudu sai na siya a wajen wani da na siya da na siya a wajen wani sai na biya kudin bayan na biya su kuɗi maimakon in karɓi abin in taho da shi na, sai na bashi a wajen Kuma bai jana ko to sai wani mutum ya zo yana neman wannan dai abin kamar ce shinkafa sai zo yana neman shinkafa to shinkafan baya waje na amma na riga na yana wajen wa yana wajen wancan mai shagon da na siya wajen shi na riga na biya shi kuɗi to shin ya halatta in karɓi kuɗin wannan in siyan mai shi ne aka ce ba ya halarta in karɓi kuɗin wannan siyar mai an gane wannan ko har sai na karɓo wannan abincin na kawo shi shago na sa'an nan in siyar mai an gane in ba haka ba kuwa wannan wato dirhami da dirhami ke ta yawo tun daga ka duba ni na ba da kuɗi na gawa ga shi mai siyarwa sannan shi ma ya ba da kuɗi gare amma ina abinci wadda amu murja'un shi abinci an dakatar da shi abinci an ja shi baya ba a ba da abincin ba shi ne abin ake nufi a nan wajen cewa kuɗi da kuɗi suke ta aiki ni na ba wancan kuɗi shi ma wannan ya ba da kuɗi amma abinci ba a kawo abincin ba ko fahimci wannan ko shi ne magana ibn abbas za ka dirhamun bi dirhamin za ka darahim bi darahim wannan kuɗi da kuɗi kenan amma abinci an jinkirtar da shi kun lura kun gane kan bayanin abinci dai ko ba wannan kuɗi dai ni na gana na bada kuɗi ga mai siyarwa sannan shi ma mai siye ya bada kuɗi gare ni amma ina abincin sai abincin ba su zo ba abincin an ta da shi to irin wannan shi aka ce bai halatta ba haramun ne a mahanga da musulunci ba a yin haka an gane to in haka ne to ya irin mutum ma da ma bai ma siya ba ba a lokacin zai siya akwai mutane irin wannan a ce aka maka lab akwai spaghetti san ce eh akwai spaghetti nawa ne san ce ah, abin da dubu uku da ɗari biyar ban da shi ba sai in sauri in je kasuwa in je in siyo kaga irin wannan shi ya fi cancanta ma ya zama ya zama haramu mutum ya siyar da abin da baya wajen shi abin da bai ma siya ba kwata-kwata daga baya zai siya idan ya je kasuwan ya ga abin ma akwai akwai tsada sai ya fasa sai ya dawo da kudin ya ce babu an gane ku to ba karamin cewa-cewa ake a kasuwanni ba da yawan sai ga mutane haka suke da haka suke samun kudade sosai da surun haka an gane to wannan shine bayanin da Abdullahi bin Abbas ya yi qala Abu abdullahi murjauna ay mu'akharun ko murjauna murjauna li amrillah ay mu'akharuna an jinkirtar da al'amuran su zuwa ga Allah

sai shi ya zame sai ya sa na a wajen amma kuma zan ba shi wani abu an gane aka ce in ma ya taimake ke kyauta fi sabilillah shi ya zare ya tura ka wajen ka biya kuɗin da ake biya ko shi ya samu dan riba babu laifi eh an gane ko wannan babu taimako ne ya taimake dan uwan shi ne na'am haddathani abul walid haddathana shu'ba haddathana abdullahi ibn dinar قال سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول ناجي عبد الله بن عمر الله يكرم masa ya daina cewa قال النبي صلى الله عليه واله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ya ce man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu duk wanda ya sayi abinci kada ya sayar da shi sai ya karba kaga wannan hadisin yana buƙatar ka hada shi da wancan hadisin na makaranta wannan hatta ya qabidahu wancan kuma hatta ya sauki yau? ya sauki yau. ya cika a gane abinda yake bukatan a cika shi kamar hatsi ya tabbatar da ya auna ma'aunin ya cika shi wani hata ya gabi da wasu ya karba kada ka siyar da shi alhali abin na wajen inda ka ziyada kamar bayan da naira ko ka sayi abu a wajen mutum sai ka bashi kudin baka zo ka amshi kayan ka ba da wani mutum ya zo kawai sai ka siyar mai alhali abin na wajen wancan a ka je ka karɓo shi tukuna ka kawo shagonka in ka karɓo ka auna ka tabbatar ma'aunin ya cika sannan zai ka siyar an gane shi ne na na a shi na mala awal taimako mutum ne kaya na tsada sosai yana wahalar samu sai ya zo ya samu kayan wani ya siya gashi nan ba zaba gashi ya same su kuma ya gama siyewa shi ne sai ce da Allah wani ka janye mun ni in biya kuma gane ba tauliya ka janye mun ni in biya wannan wannan kayan yanzu nawa ne ka biya ake dubu hamsin to ni zan biya dubu hamsin din to shi aka ce to zai iya za ka iya dan mai wani alkhairi ya ce za ka iya bashi dan wani riba ko kaɗan ne saboda babu taimako ne ka ce da Allah ya taimaka ma saboda kayan na wahala a cikin gari na? amma kaga shi wannan ibu za su mai ba to kuma yana buƙatar abincin lalle lalle akwai abin da zai yi da shi sai buƙaci wannan ya taimaka mai to wannan za a yi takrizin ki daga cikin umu na in yace siyar ma zai to bai halatta dole sai ya bar wannan tukuna amma in ya ce dai bari zari kai ka tsaya matsayina shi ne tauliya din نعم نعم حدثنا علي حدثنا سفيان كان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من عنده صرف wane da yake da canji wa qala talaha shi malik bin aus ko yake tambaya yake cewa wane ne yake da canji da zai bayar sai dalha yake cewa ana ni nake da canji ina da canji wa yake so hatta yaji a khazinuna min al-ghaba amma har sai wato bankin wato mai ajiye mana kuɗi har sai ya zo daga can daji ya dan ya dan fita ya dan zaga haka qala sufyan sai sufyan ya ce wallazi hafiznahu min az-zuhd laysa fihi ziyada shine abinda muka haddace daga zuhuri babu wani kari a cikin sa فقال أخبرني مالك بن عوس ابن ال... ابن حدثان سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ربا wato annabi yana cewa sallallahu alaihi wasallam zinari da zinari riba ne in za a yi canci illa ha'an wa ha azabu bil warqi ko naka ce to zinari da azurfa riba ne illa ha'a wa ha'a sai dai hannun kuturu da makaho miƙa mu miƙa ma zinari da azurfa in za a yi canji riba ne sai dai miƙa mu miƙa ma za mu yi canji an gane mutum yana da dubu ɗaya yana son a bashi canjin dubu ɗaya to kawai ya miƙa dubu ɗaya shi ma wancan ya girgo canjin ya miƙa mai kawai ba wani bari in je in dawo idan mutum ya ce bari in je in dawo ko kuma kawo kuɗin in riƙe akwai wanda na ba kuɗi ya rike mu in ya dawo sannan baka canci kamar yadda muka karanta dazu to bai halatta ba dole sai an jira wannan mutumin ya dawo a ce to ana neman canci ya kirga dubu ɗaya ya rike shi ma wacce ya kawo dubu ɗaya a miƙa shi ne ha'a wa ha'a hannun kuturu da makawo an fahimci wannan ko wannan shi ne ƙa'idar canji na musulunci ba a san bari in je in dawo da mutumin da zai canjin naira da mai canjin dola shi ma duk haka ne ba kada a samu jinkiri kawai miƙa mu miƙa ma nan take kuma masu canjiya suke yanzu hmm? ina masu canji suke to me yasa kuwa yi deposit ah, ne? Eh. suna kara muku kenan eh, kaga akwai matsala kenan ku ah, shi dai asalin ka'idan da ya kamata ya zama tuwon bika mun bika ma ne amma dai idan aka yi tawili cewa wannan kuɗin kun bayar ne ajiya ga kuɗin mu ajiya nan gaba za mu zo mai canji Ku kuka yi wannan wayan ku gila ku kai labari ko kun ba da ajiya ne ga mutumin wannan kudin gashi ka ajiye mun zan zo nan gaba in zo mu yi maganar canji idan ya zo sai ka ce to ya miƙa ma ka sai ka miƙa mai baka dole sai kun yi wannan ha'a ha'a ne dole amma dai wannan deposit ya zama ajiya ka bashi saboda ya tsawo a ka zo ajiya an zo canji ya miƙa ma ka ya fito da nashi ku canji

na kama ta can a ƙa'idar canji dai ga yadda musulunci ta yi canji to ba a kiyaye wannan ƙa'idar ba a kiyaye riga mun miƙa masu dai kawai mutum ya riga ya miƙa canji ne daga bayan sai a kawo a bashi kaga wannan ya saba kamar yadda bawan Allah ya tsada yanzu wato ba a tsara abin akan musulunci ba kawai canjin ana yin shi ne kawai da ka kuma yanzu in an ce a gyara abu ne mai wuya tunda masu kasuwancin kala-kala ne akwai ɗaliban ilimi akwai jahilai akwai arnama wanda ba su da doka ma a tare da su a kasuwancin najeriya ke da wuyan gyara in kai kace za ka gyara to za ka sha wuya sai ka ga sauran mutane sun saki al'amarin irin yadda mutane ke so kai sai a gudu a baka waje a ce ka cika tsanantawa ka ce ka yi kai dan musulunci tsantsa ne hmm? na <coughs> walburu bilburu riban na salama na wa alaikum salam nan take

wato azurfa alkama da alkama shi burru wani nau'i ne na alkama shi ma riba ne shi in za a yi canji laha'a wa ha face hannun kuturu da bakawo wa tamru bi tamri riba ne sannan dabino da dabino shi ma riba ne laha'a wa ha face hannun kuturu da makawo shi ma wa sha'iru bi sha'ir riba ne shi ma sha'ir shi ma nau'in alkama ne shi ma da sha'ir shi ma riba ne sai dai hannun kuturu da makawo sannan shi sha'ir akwai abin da ya karu akan shi ma dole sai ya zama to misalan bi misalin kuma an gani kamar a ce masara da masara shinkafa da shinkafa sai ya zama to an auna kilo iri daya wani ba zai fi wani ba da shinkafan najeriya da shinkafan waje in za a yi canci duk ɗaya ne amma an gani musulunci wani baya kuma ne. idan kai baka son canjin to ka siyar da naka kai amfani da kuɗi ka siya wancan kun lura to wannan shi ne wani zai ba da ɗari biyar ana neman idan baka a kuɗin ba ta da idan ka je da zo ka dawo da ka zai ba da ba ban gane ba da taimako zai ah, ba eh, da eh, kuma babu canji a cikin misali sai ka da za ka a da ne ka je da zagayo daga baya da canji ko ko a wani kuɗin hannun shi wani ne da fi kan misali da ba da. a da yin bayarwa tsakani da Allah zai bayar da in dai tsakanin da Allah na mai niyan bayarwa ka je ka da ka eh ne a hannun kudu da makawo ya ba ka da ka zama wakili kenan na yanzu abinda ya kamata ne ka ce ka yanzu za ka dawo mai da shi ba ko da ba siya ba ko da za ka mutu da yunwa za ka rike ga cikin shi shi ne ka'idar idan ya ce ka ci riba to ke nan ka riga ka siya ba za ka dawo da shi ba to shi ne ya halatta ka ci riba amma kana da tunanin cewa in ka gama yawatawa ba siya ba za ka dawo kwabo ba ya halatta ka ci a ciki sai dai kawai zai ka zama wakili ka siyan mai da kayan in ka siyar mai ya baka ya baka shi aikin ka Na kawai na wurin eh amma a yi na tafiya a cikin garin ku to shi ne a eh, yi da ne itikari amma kaje can nijiyar ka siya kawai kaje can kasashen waje ka siyo a shinkafa ka shigo da shi ka boye ba ruwan kowa da kai

wayan ta wancan ne ba ya biya ba kana bin shi bashi da yayi in ka sai sai kai ka ai ba za ka sayar ba tun da shi ai ɗan bisa ka sayar bai ba a kan ka kuma shi na gaba kudin riban na kashi ban da amma na san jama'a sai wani ya kira mai ce yana son mota sai ce yana son mota kaza sai ya ce zan yi da samu zan je na samu mai karan motar ne na kawo shin malam ya halatta in na sun wani abu a wajen shi ma wanda na kawo ni wannan kusurman da shi ma ba ai kai sunan ka agent ne kai kai wakili ne wani ya ce ma ya san baka da mota da Allah je ka dawo mota mai kyau to aiki ka za ka iya cewa ya baka ladan aikin shi ma wancan da da kawai kuma ce baka ladan duk ka musu aiki ne ba laifi ba ne a su dai za su kowa ya kallabe shi ne kawai ba magana zaura riba ta yi wannan kasuwanci ne irin nasu amma muna magana na musulunci shi a ka'idar na musulunci shi wakili ne kawai zai kai mutane ne duk wani ga mai motar nan a yi ciniki da shi an sayi motar miliyan biyu alhamdulillah kan gama sayan motar sai sai shi wannan mai mota ya zama wani abu shi ma wannan da kare kokari ka samu mai mota shi ma ya zama wani abu na kokarin da kai na a kwarai a kwarai da gaske aiki kai hmm. noma eh. shi ya shirya itikar

da ya bada wani dan abu daga cikin misali dan zai iya dawo wa yake ma ya bata kuma a Najeriya najeriyance da ake gudanar da abubuwa dole da bashi kuɗin to kada ka buƙa'ida da musulunci shi idan ya buƙa'ida ta najeriya kai kuma kai musulmi ne ka buƙa'ida ka nuna mai nuna zai ce ka mai waya cewa ya zo ya karɓa su zai karɓa za ka siyar ya sani da ji a kunnen shi kenan in na sa sharfi kun na yadda amma idan ya mutu ne ku ji karɓa shi kenan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa